aw ghairiha ko kuma babuka ba na fiqh din ba waɗansu babukan daban na ilimi ne da an yajma fi kulli babin ma warada fihi ya tattara a kowane babi hadisan da suka zo a wannan babi mimma yadullu alaihi mimma yadullu ala hukmihi isbatan aw nafiya daga wanda abin da yake nuni ga hukuncin wannan abin da ya rubuta a kansa isbatan domin ya tabbatar da shi aw nafiyan ko ya kore shi shine kamar yadda ashabul jawami suka wannan shine ake ce musu ashabul jawami aljawami su ne wanda suka tara suka rubuta hadisai da suka tara fannoni kamar guda takwas al'ata'a abin nan al'iman al'ibadat al-mu'amalat al'adab al-siyar al-fada'il al-tafsir الرقائق نافدا سنة الرقائق sannan askan faɗi da kuma almalahim wa ashratu sa'a yawanci wannan a muqaddimar tufatul ahwadi ya kawo wa'annan sifofi nasu kuma malamin mu Allah ya ji shi Muhammad Matar a cikin littafin sa tadmin hadith ya rubuta wannan wannan kun ga wannan ma'rifatul tasnif din nan fanni ne kansa na ilmul hadith kashi dai zamu karanta shi a cikin keji daya to amma sami ne a jami'ar islamiyya a kulliyatul hadith a shekarar farko ake karanta shi madda ce wanda yake ake karanta ta daban kamar yadda ake karanta mustala ita ma wannan madda ce ta duniyar hadith da ruwatul hadith kuma akan su ma malamin mu Sheikh Muhammad Matar Allah ya haddar kabarin sa ya rubuta littafi ya rubuta littafi ta at-tadwin at-tadwin as-sunnah nabawiyya da kuma ar-ruwat ilmu ruwatul al wal aula abinda ya fi dacewa an yaqtasira ala ma sahha aw hasun ya takaita kan hadisan da suka inganta ko suka zamanto hasan kamar yadda bukhari yayi da muslim da ibnu khuzaima da ibnu hibban fa in jama al idan ya bayyana idan ya tara su gaba ki ɗaya tara dukkan hadisai fal yubayyin illat to ya bayyana illar rauni to yadda abu dawud yayi ko da ke wani lokaci yayi wani lokaci bai ba dan cewa wa mata na fihi wahdu shadid bayyantuhu abin da yake da wato rauni mai tsanani sai bayyana wato ma'ana wanda ba shi da rauni mai tsanani ba zai bayyana to al'aula in ka tara hadisai ga baki daya ka rinka bayyana illar dukkan hadisi wanda yake bai inganta ba amma ka rubuta kawai ka tattaro ma ka tattaro hadisai kawai ka kawo algattu da wanda yake ya inganta da wanda bai inganta ba to wannan ka dora mutane aiki kuma a cikin wannan masu karancin ilimi wanda su abin da kawai suke so su gani su ga an rubuta ba a cikin littafi sai su dauka da abin da aka rubuta a cikin littafi ya inganta eh, daga an ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma wani ma ya zo ya ce musu a'a wannan hadisin bai ga yace a'a ba kai sai dai kai da ibn hadisi ba au tasnifuhu ala al-ilal ko kuma ya rubuta hadisin ala al-ilal a bisa wato bayani illoli na riwayar hadisi din fayadkur al ya ambaci matanin wa turuqahu da da isnadu da asani da hanyoyin riwayarsa wa bayan ikhtilafi naqalatihi da bayanin sabawar masu riwayarsa wal ahsan an yurattibaha ala al-abwab shi ma wannan abin da yafi kyau ya rattaba su ala al-abwab yazo masalan ya fara abwabut tahara sai kawo duk hadisan da ke ciki ya bayyana illar kowar hadisi kamar da ibn dabiq al-id a cikin al-imam wanda abin takeici littafin ya fata al-imam al-imam ibn taymiya ya cewa da littafin an same shi da ya wadatar da yawa daga cikin kusan hadisul hasan wal ahsan an yurattibaha ala al abwab abin da yafi kyau shine ya rattaba su a bisa wato kan ilimi li yasula tanawulaha tanawuluha domin amfani da littafin ya zamanto ya sauƙaƙa aw yajma'ahu aw yajma'ahu ala al-atraf ko ya tara su ala al-atraf a bisa wato lafazin farkon farkon jumlar hadisi farkon jumlar hadisi saboda kamar ya ya ce zai fara da hadisai da suka fara da lafazin hamza zai fara innamal a'mal binniyat إنما أنا بشر أنسى كما تنسون وهكذا يرنك يرتب سوء على الأثر نعم. هو حديثي يفدي إلا الساعه فيذكر طرف الحديث يا يعني أنبشي طرف الحديث وانا سنة أجي كما كتب الأطراف كنا كما تفت الأطراف تاع الإمام المزي كما ركما آآ آه، آآ آه، آآ آه، وانا آآ والإسناد المعتلي المسند المعتلي لأطراف المسند الحنبلي لا نعم، الحافظ ابن حجر لا نعم، أطراف المسند الإمام أحمد فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته فيذكر طرف الحديث الدال على على بقيته سي ام بشي فرقو حديث يكي نوني كترشنسا ويجمع اساني ويجمع اسانيده سنه يكسر اسانيد دون الحديث imma mustawiba ko dai ya tattare dukkan asani din hadisi in ya kawo taraful hadisi kamar innamal a'malu binniyat sai kawo dukkan asani din da wasu wanda suka inganta da wanda ba su inganta ba daga hadisin Umar da hadisin Abdul Abu Sa'id al-Khudri da sauran hadisan hmm. hadisin Umar din kuma duk ya kawo duk asani din ko dai mustawiba shine tattara su gaba gida wa imma muqayyadan bi kutubin makhsusa ko kuma ya kayyade su da littafai waɗanda suke ke bantattu kuma yadda almizi yayi a cikin littafin sa tuhfatul atraf a tuhfatul atraf bi ma'rifatul atraf tuhfatul tuhfatul atraf bi ma'rifatul atraf ya kawo hadisan da ke cikin kutubus sitta ne alal atraf ko wani hadisi in ya kawo sai kawo dukkan asani din sa cikin kutubus sitta kama kuma na shi na alhafiz ibn hajar atrafin musnad da ya yi shi kuma kawai ya tsaye da kansa da musnadin imam ahmad yana da kuma littafi shi ma da ya yi da yake ake kira ithaful mahara Bi بأطراف مسانيد الأب بأسماء بأطراف زوائد مسانيد العشرة بأطراف زوائد مسانيد العشرة يتاو أبنا أطراف حديثي da suke kari a kan na kutubu sita أشكي مسند الإمام أحمد الصحيح ابن حبان da muwatsa ta imam malik da musnad na abi awana da muntaka ta ibn al-jarud da musnad da sunan al darimi da sunan dar qutni da musadrak al-hakim da sahih ibn khuzaima da sahih ibn hibban atraf al-masanid al-ashara su goma su goma ne dai akwai hadda musnad din musaddad ibn musarhad da musnad din ishaq ibn rafiya wajen tartibin wataƙila ban kiyaye su ban ambace su daidai ba amma shi ma littafin yana nan yanzu an buga shi kusan juz'i wajen goma sha takwas to saboda haka yanzu anwa'u tasnif da ya ambata mana guda nawa ne al-masanid da kuma aljawami su ne almusannafa alal abwab da kuma al'ilal da kuma al'asra wa min almuhim yana daga cikin muhimmi fanni muhimmi ma'arifatu sababil hadith sanin sababin wurudin hadith sababin me yasa riwayar hadisi ta وقد صنف فيه بعض بعض الشيوخ بعض الشيوخ القاضي ابي يعلى ابي يعلى ابن الفراء الحنبلي waɗansu da wani daga cikin malaman alƙazi abu ya'ala ibn al-farra alhambali ya yi rubutu a wannan fanni abu ya'ala ɗaya daga cikin malaman matabar imam ahmad waɗanda suke masu masu ikhtiyarat suna daga cikin wanda suke zaɓar riwayoyi daga cikin matabar imam ahmad sun jayar da wata akan wata وهو أبو حفص الأكثري شيني أبو حفص الأكثري يا رب تلتاكي أكن سبب الحديث شيني كون واتو حديثي كما أرويتو حديثي كشي وانا حديث سبب سكذا سبب سا أنت بي النبي صلى الله عليه وسلم سبب سا يا جتلا to da yake wani yana da ƙara ƙara yana da muhimmanci saboda yana da alaƙa da fahimtar hukuncin da ya zo a cikin hadisi وقد ذكر الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد وندي شرح عمدة يا أنبت أن بعض أهل عصره وندق تكون متانا زامن ننسى شرع في جمع ذلك يا فار تار ونم وكأنه ما رأى تصنيف الأخبري المذكور kamar watakila shi bai ga littafin da al'ukburi ya ba shi irin da kuka yi wato yana bai ga littafin al'ukburi ba shi yasa ya nuna sai ya ce wanda ga cikin mutanen zamaninsa ya yi rubutu a kai ya yi tsammani shi ne farkon wanda yi shi ku abu ya ala yana daga cikin ulama alƙarnin rabi a abin yana daga cikin ulama alƙarnin sami to malaman sahabi da mutum cikin ulama alƙarnin rabi shi ko ibn da ɗaiƙal ɗin yana cikin ƙarnin kami وصنفوا في غالب هذه anwa mafiya yawan waɗannan nau'uka da muka ambata na ulumul hadith malaman hadisi sun yi rubutu a cikin sun mai da su littattafai daban alama asharna ilaihi galiba a bisa abin da muka nuni gare shi galibi وهي أي هذه الأنواع المذكورة في هذه الخاتمة aka ambata a wannan naqli ne kawai wato daga cikin safai ya kawo su zahiratu ta'rif a wato sanin abu ne wanda da ya ambata a nan wajen zahiratu ta'rif sanin a bayyane babu wata wahala mustaghniyatun an tamthil isa ba bukatar sai ka kawo misali hmm? wa hasruha muta'assir kiyaye abubuwan nan yake mai wahala hmm? fal alaha haka in kana so ka cikakken bayani sai ka koma ya zuwa ga almabsu mutawwala wanda suka shimfiɗa bayani domin kowanne daga ciki an yi rubutun littafi a cikin su saboda zai wahala ya zama to kan cewa ya kiyaye maka dukkan abubuwan da suka da suka da suka tattara a cikin yan shafuka yan kankani liyahsul alwuquf ala liyahsul alwuquf ala haqa'iqiha domin mutum ya samu ya tsaya akan hakikanin abubuwan da ke ciki wallahu الموفق allah shine mai yin كتر walhadi shine mai shiriya. la ilaha illahu babu abin bautawa da gaskiya sai shi alaihi tawakkaltu wa ilaihi uni gare shi ne dogara kuma gare shi nake komawa wa hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya ma'ishin mu ne wa madalla da madogara shi Allah walhamdulillahi rabbil alamin dukan ya tabbata ga Allah wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim babu karfi babu dabara ba iyawa babu karfi sai da Allah al'ali wanda yake madaukaki al'azim mai girma wa sallallahu ala sayyidina muhammad Allah ya yi salati ga shugaban mu muhammad wa alihi da alayensa wa sahbihi da sahabbansa wa sallama tasliman kathira ya aminci aminci mai yawa ila yawmiddin har ya zuwa ranar alkiyama wa radiyallahu an ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ajma'in kuma Allah ya yarda da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baki ɗayan su Muhammad alhamdulillah wannan batirin ya haɗince ya mutu so alhamdulillah ah, Allah ya kawo mu ƙarshen karatun nusa Allah ya ba mu albarkacin abin da muka karanta Allah ya ba mu ikhlasi a cikinsa kuma Allah ya ya zama to mana mabudi ga ah, ilimin mustalahul hadith kamar yadda nace wani littafi kamar matakin farko ne na ilmin mustala a yadda aka yi sa a zubin tufan magabata ne amma malamanmu a jami'a shek abdul muhsin al-abbad da shek atiyar salim allah ji sun taru suka fitar da abin da ke ciki a bisa tsarin zamani yadda yake zai sauƙin fahimta shine min abyadul mina fi ilmin mustala da haka duk wanda suka yi wannan karatu na wannan musa din in wani abu ya rikice musu a ciki ba su gane ba su koma cikin yin abu da zai bayyana gare su kuma ya tsara su yadda yake za su iya mutum zai iya kiyaye a din cikin sauki don littafin suka ɗauka suka a kai sa amma da hanya ta zamani wanda yake ɗalibi na makarantun nizamiya zai iya fahimtarsa kamar yadda na ce bayan mun gama za mu karatun aljarh wa ta'dil saboda inda ya zo a cikin littafin a cikin gaggawa ya kawo shi to amma a gaskiya kafin mu fara kuna lokacin da za mu jarabawa akwai jarabobi da yawa da aka yi wanda yake duk na bi na natijar amma wani jaraba idan aka yi da ta idan domin gaskiya ilmu jarfar ta'adil din abin nan kamata ya zama tukan cewa an sami kyakkyawar fahimtar mustala kafin a shige shi idan ya zama tukan cewar mun ga kan cewar bai yi abin nan ba to za mu fara mataki na biyu na mustala wanda zai zama da hadda shine mu fara alfiya ta imam suyuti sannan yayin da muka gama mabahas din alhadithu da'if sai mu sanya aljihar wa ta'adil a lokacin da zama su suna tafiya tare insha Allah idan Allah ya kai mu bayan ita ta ta zanyi mu dawon Allah ya za mu za mu zo mu ci gaba da wannan kafin na safe to amma ba mustalah din kawai za mu karanta ba insha Allah akwai da wanda muke wanda karatun da nake bayarwa a cikin masallacin mutalwa wanda muke karanta ajurumiya mun gaba usulul talata yanzu muna cikin ajurumiya da alamu sunan mashura da risala ta abi zaid al-khairawani da shi رسالة ابن أبي زيد الخيرواني ده شيء من أطيب المنح في علم المصطلح hadith ne sai mu ga dalilin ما min من al-minah waɗannan yi suna su ne kamar asali a cikin kallo a cikin a cikin ulu kuma sa da muhimmanci ɗaliban ilimi su same su ba da wata kanta ana ta zuwa majalisai wanda yake ake ta karatun hadisai wanda yake ana ta ambaton su na sauransu idan mutum bai samu tasiri kan wani abu ba to wannan karatun su dai kawai zama duk kawai yana iya kamo tasha ne amma shi a kankansa ba zai zama to ya ɗauki hanyar da shi kan zai zama to malami ba zai iya karantar da waɗansu dole sai ya yi tasiri sai ya samu kyakkyawar asali kuma wa'annan tafai ɗin a ƙananan tafai ne to amma kuma su ne wanda yake za su ba da hukun karatu da sosai wanda yake domin shi ma daga baya zai zo ya zama to an amfana da shi to a zan dawo da karatu nan amma da canji nan sabon maimakon ajirumiya za mu karanta mutammima mutammimatul ajirumiya a littafi ne wanda ke tsakatsaki tsakanin na farko tsakanin ita irin su ajirumiya da mulhatul arab da kuma littafi wanda yake kuma kokolin ilmin nahawu shine alfiya shi littafi ne wanda yake tsakatsaki a sahih idan waɗansu malamai suna cewa idan mutum karanta musamman matul ajirumiya in dai ba su yake yake yi tafassusi a ilimin arabiya ba ta ishi shi ya tsaya a ilimin nahau duk da yake al'aula a ilimin nahau a ce mutum yadda yake alimin ikilimin da yake bukata domin ya samu ya san qawaidul na arabiya ya karanta alfiya da ibn malik ce wanda yake abin nan za ta kai shi zuwa ga matuka kuma idan mutum yana da himma yana da basira ko bai karanta a duniya ba zai iya fusawa cikin ta kuma in yi ba da in yi zage dan zai iya fahimtar ta amma saboda ganin karancin himman mu zamani da kila garan fara da ita mutum na kuma alhamdulillah yan uwa sun samu ta sun samu mutum na din ha alkawaki da eh, sanar ala mutum na ajiruniya don Allah da ita zamu karanta a ah, qawaidul lugha sannan bayan a ah, ah, abin nan idan bayan an yi jaraba din magani ko za mu fara alkit su ko ba za mu fara ba sannan ko za mu da ita risala da kuma a littafi ɗaya na aƙida wanda yake haizu ban karrara ba fil galibi sunan kuma arzikin kubul ne ma'arujin kubo saboda nabul ne shi ma zai sanya ya zama dukkan cewa wanda suke so su hadda za su yi haddace shi cikin sauki in Allah ya yarda kuma haka ne za mu rubuta tun da asabar da lahadi insha Allah amma ina ganin wata gila da farkon watan sha'ban Allah ya kai sai tambaya ko ta ta'alik na wajen adabu sai ina wanda da cewa ina jin da ɗaukar ma'ana yi da ya abu na kafin da ba mm. imani mm. ai ai na da ba sharadi bane ba ce wajibi bane mm. <laughs> yana daga cikin at-ta'addud kamar mutum ne abin da in zai bacci ya bacci da alwala ko ko ko ko mutum ya zama kullum cikin alwala la yuhafizu ala al-wudu illa al-mu'min ba wanda zai kai alwala sai mu'min da mutum ya samu albarkar alwala din da kuma saboda girmama hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam na'am ibn da yake da a katin da takwas ya birni ya abin nan kuma kuma da daji ne ibn hajar ya karni mai yake ba shiga ɗari takwas da hamsin da shida ibn hajar ya rasu ba ibn da kekal yace ta ɗari bakwai da ya shiga farkon karni na takwas shi sa ya masa tarjama a cikin addurar kamila fi ayanin mi'atul samari mi'atul kamila na'am wajen adabu da na eh. wajen malami yana eh. yana gudun ne eh wannan ai ana nufin a samani yayin da ake da yayin da ake tasmi'in hadisi kada kuma a lokacin shi kuma annas abinda ake nufi da annas wato nasfun nas hmm. ana rubutu kai kuma kana fafa a lokacin in ba illa ake ba malami yana riwayar hadisi yana faɗa wanda yake sai kamata a ce ta riga ta gama rubutu ka zo da lissafi kawai kallo kake a lokacin kai kuma a lokacin za ka rubuta ba kuma majalisul imla ba ne akwai majalisul imla wanda yake shifta ake yi rubutu ake yi a nan wajen akwai kuma majalisul isma wanda yake kawai jiyar da hadisin zai rinka a wajen majalisul isma a wajen majalisul sama kada kai a lokacin da ake sama kuma karin da fafa a lokacin amma don tafiyi da rubuta ko kalma da ta faɗa da sauransu wannan haka ba ko kuma kamar ka rubuta wata fa'ida babu laifi a ya wannan kamar wannan wurud alhadith ya rubuta أسباب ورود الحديث يعني لا أسباب ورود الحديث وندا وانا يعني نعمل السنة مصنف يعني مجلد يهودي نعم الشيء نعمل السنة da eh amma ai kutubu shuru kutubu shuru yawanci inda manya manya sharhi na hadisan da suke yi sharhin hadisi kuma suke sharhi yanda ya cancanta yawanci suna wadatarwa dan suna amfana daga wannan dan ya kake sanin sababu wurudul hadis jam'u turuq ko hadisi in ka tattara sa sai ka gane wani wata ruwaya sai ka bayyana sababu da kisa da take a bayan ita sa aka yi a mace. Malam za ka mun kisa da yake ne. Ibn Ali ya a ce cewa ya tabbata duka hadisi yana ta irin da ta cewa wanda ya wanda ya ce sun ce na na ni Allahu. Shi kuma ke yawanci suna tafiya da irin bare ai yana fanni ne mai muhimmanci sababu sanin wato sababu ruɗin hadisi da muhimmanci kwarai don sau da yawa sai ka ga abin nan shine zai bayyana ainihin ma'anar hadisi na wajen hadisi sai da karatun hadisi na ɗalibin hadisi wanda a rasulen ke fara da wani littafin ko fara da muke da wani ne ke wasu وكده عبد كار وبعض المكتب بسيطة يتعها في ابن حجر يأي تحرير لوك سأبقى عندما تحرير علم المصطلح سنشيني يا بك سنجد قوة تحرير علم المصطلح ولا يا بي سبب يا بي يا بي شمولية يكون ممكن أبي دمين تشامل إذا إنك يكرا سنقوي تعريفاتني إن تعريفاتني أنك إنتاكم زامني وأنا لتاكم لبا حان na تيسير علم المصطلح musamman na hadi wannan kawai tarihi da misal tarihi da misal ya ba ne tunan littafin ko da mutala'a ya kamata mutum ya yi amma dai shi daɗin wannan shi daɗin wannan littafin wato ya yi shi a bisa usulin mutaqaddimin usulin mutaqaddimin dan kai ka saba da karatun larabci na jarida da sauransu za ka iya fahimtar da karatu yasa lokacin da muke karanta ko shi zakan tambaye ku zamir din ya ila mana ko kuma in yayi itlaqin ce ma wajhul itlaq hmm? ko kuma ya ce asani menene al'awwal din saboda yadda zaka yana yana littafi ne wanda yake yana ya murakkab yana bukatar imani ke koyaushe ya zama dokar kana da a faɗa kuma ka saba da uslubin su kansu hmm? yanzu mutumin da ya karanta wannan zai ji daɗin karatun littattafan littattafan kawai littattafan na hau da littattafan usulun fiqh to da kusa wannan usulun suke tafiya ji daɗin irin wannan ji daɗin wannan littafin kenan na عليكم نعم حديث المجنون وزوجة عجيب نعم حديث راجع نعم حديث المجنون وزوجة نعم حديث يدلني على نعم والتعديل فأصل الجرح أصل ضعيف الجرح والتعديل في حديث عائشة وعند وأن مسلم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم بأن صلى الله عليه وسلم يقطع حال صح وأن عشني أصل يا دليل أبو الله faɗa na asalin jarrar da kuma hadisin fatima cikin kai da ta kuka neman shawara a annabi sallallahu alaihi wasallam kan wanda za ta aura daga Allah sallallahu alaihi wasallam ce amma muawiya fa su'ulukun la malama wa amma abu jahm fala yada'u al-asa an as to da halin muawiya da halin abu jahm wanda yake bayyana halin su ne wanda yake ta fuskar a rashin dacewa halin su ba ta ba kyakkyawan hali ba abin da yasa aka yi wannan saboda maslaha ta shari'a don haka magana akan ruwatul hadith domin maslahar kiyaye a annabi sallallahu alaihi wasallam din babu aina wannan shi ne ake gani asali da albarka ta سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد وبارك على ابراهيم وعلى آله وصحبه وسلم اللهم في من هديت وعافنا من عافيت في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما في من تقضي وما يخفى عليك انه لا يذل من يعليك ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعاليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحمل به علينا مصائب الدنيا متعنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مشكلتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك بنا ولا يرحمنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا ومشايخنا فلما يأمرنا إلا أن تكون الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمة كلك عليك وأجلها وأجلها علينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وثبت علينا واعف عنا وآتنا واعف عنا وآتنا واعف عنا وآتنا واسقنا الجنة الفردوس يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين